kowace al'umma ita ke da alhakin kulawa da muhallinta sai dai matsalolin na muhalli ya bambanta daga waɗannan al'umma zuwa waninta a najeriya musamman arewacin kasar matsalar tafi kamari ita ce ta yawan tsuguna wuraren da bai dace ba wanda yake gurbata muhalli a sandiyar hakan ake kamuwa da annobar cututtuka daban-daban abdurrahman umar magidanci ne da na haɗu da shi a wani kango a birnin yola inda wasu masu baburan haya suka mayar da shi wajen tsuguno don biyan bukata musamman a lokacin aiki ya faɗa wa arafai hausa dalilin da yasa yake ba haya irin waɗannan wurare gaskiya na yi nisa da gidana bayan da za a yi dan bayan gari ya kama ni sai na koma gidana baka tunanin hakan ka iya gurɓata muhalli to gaskiya ni bana tunanin hakan kaga bayan gari ne kuma cikin kango ne na shiga me yasa baka zabi zuwa gidajen ba hayawa kai wannan zai iya bata mu lokaci kawai shine na samu wannan kango gaskiya ni kam ba yau ne kawai na fara ba a duk lokacin da na ji ya kama ni kawai na kan je na biya bukata na ne sai dai ba a taro an zama ɗaya ba ga mutane irin su Muhammad Haruna sukan keɓance a gurin da aka tanadar don gudun abin da ka iya zuwa ya komo kamar ni yanda nake ba zan iya zuwa kun samu wuri fili hakan je ina ba hayi ba bai kamata ba idan bukatun ta same ka baka kusa da gida ya kake eh to <laughs> dai ba wai ya dame ni sosai hakan nan ba wani lokaci na kan iya rikewa ko kuma je irin gidan wanka in ko kuɗi ne in biya in yi a wurin tumi hakan ya fi mafi alheri a wuri na. me yasa kake hakan to open space kan ka zo ka tsuguna kaman ko fili ko kuma inda bai kamata ba kana yi hakan ba kyau because yakan iya jawo cututtuka ganin cewa wannan batu ne da ke bukatan samun ilimin gudanarwa kamar sauran kasashe na duniya duniya na tuntubi wani malamin makarantar firamare don jin yadda suke ilmantar da yara ɗalibai hikimar tsaftar muhalli a matakin farko. Ni ne mai suna Mr. Adibayur Elkana Fanuel. Idan kai malami ne ka zo za ka karantar da ɗalibi. Dole ne ka koya masa inda zai tsaftace inda zai zauna da kuma inda zai koyi karatu. Akwai subject da ake kira health education. Darasin da yake karantar da tsafta. Ba mu nuna musu a board za mu sake kuma nuna musu practically. Ajujuwan nan za a share shi tas. filin makarantar nan ya zama da tsafta idan mun ga toilets da ya yi dotti sai mu dan kira su je su sa share wuraren su wanwanke su su ma kungiyoyi masu zaman kansu suna da rawan takawa domin kare muhallin yakubu hamagimba shine shugaban kungiyar kare muhalli na kilbaji ya faɗi irin matakan da suke ɗauka a gungiyance don kare muhalli ya san lambatun nan domin ku tabbatar da cewa kun tsaftace angonku ko kuma irin bayan gida ruwan da yake fita akan hanya wanda ba tsafta mun san da cewa ba tsafta dole ne sai mu cewa mai gidan nan nan ka gina wannan wurin sa'a nan kuma kaman e, bola bola wanda muka gani inda an aka tara bola bola ya yi yawa za mu je ne domin mu tara wannan bola mu kona shi domin duka wayannan abubuwan neman kiwon lafiya ne domin mu sare kanmu wannan biki na ranar muhalli ta duniya an fara gudanar da shi ne a shekarar 1974 ya kuma girmama inda ake gudanar da shi a kasashe fiye da ɗari na duniya ahmad alhassan yola arafai hausa